Ƙorafe-ƙorafe da Majalisar Dattawa ta samu a kan batun rufe filin jirgin sama in Nnamdi Azikiwe da ke Abuja, ya sa majalisar ta yi dogon zama inda ta saurari bayanai daga ƙwararru da masu ruwa da tsaki a harkar sufurin sama. Na tambayi Sanata Joshua Lidani ko sun gamsu da bayanan da suka samu a kan batun rufe filin jirgin? A ganin Senate bai kamata a ce an rufe wannan airport ɗin ba. Ya kamata in akwai gyaran da za a yi ana yin shi daki-daki. a yi a gama a ci gaba ba za a rufe airport gaba daya ba amma su a ganin su a bayanin da suke yi sun ce ba zai yi haka ba shawaran da senate ta bayar ta ce su su koma su je su sake dubawa su ɗauki ra'ayin nan da aka bayar sannan su yi amfani da shi su zartar da hukunci za su dawo gare ku kenan a ba mu ce su dawo ba mu dai muna jiran idan sun yanka hukunci in ya gamshe mu shi kenan in bai gamshe mu ba in mun ga dama za mu sake neman su shi ma dan majalisar wakilai injiniya muhammad ali wudil ya ce akwai kwararan dalilai da suka sa gwamnati ta ɗauki matakin rufe filin jirgin yawanci gwamnatoci ba sa kula da gyara abin da ake kira ga wanda ke ce injiniya ne duk abu in ba maintenance shine gyara kula da shi akwai matsala to idan mutane sun ce duk duniya ba inda ake rufe filin jirgin sama to duk duniya ko ba inda ake barin filin jirgin sama ya shekara wajen talatin ba gyara a cikinsa wannan ya zo ya nuna maka cewa dole ce ta sa sai an rufe din domin wancan rashin gyara da ba ba na tsawon wannan lokacin bayan ya kwashi sa'o'i hudu yana amsa tambayoyin 'yan majalisar dattawa karamin ministan sufuri mai kula da tashoshin jiragen sama sanata hadi sirika ya sake tabbatar da sanarwar da gwamnatin tarayya ta yi na cewa daga ranar 8 ga watan maris za a rufe filin jirgin saman da ke abuja bisa waɗansu dalilai akwai gyaran da za a yi wanda na wucin gadi ne don a samu wurin da ke da matsala a gyara a ringa sauka ana tashi sannan kuma akwai gyaran da za a yi na dindindin wanda zai daɗe to wannan muna cikin wannan safiyan tukuna kanin mu hiddo figa amma dai za a je a gyaran da ya isa jirgin ya sauka ya tashi tsawon lokaci ministan sufuri mai kula da tashoshin jiragen sama sanata hadi sirika kenan jim kaɗan bayan fitowarsa daga zauren majalisar dattawa ita ma dai shugaban kungiyar greater north initiative forum aisha jibrin antidada wacce aka yi zaman majalisar a idanunta ta yaba da yunkurin da gwamnati ta yi na yin gyaran ba mu san ta yadda za mu yi wa minista godiya ba ministan aviation hadi sirika domin wannan airport da aka mayar kaduna yau mu masu tafiya kaduna abuja hanya an gyara mana hanya an sa security babu kidnapping babu sai addu'a kawai muke wa wannan gwamnati allah ya baku sa'a allah ya sa jirage su sauka a kaduna lafiya su tashi lafiya mun gode mun gode mun gode wa minista bincike da na yi ya nuna cewa akalla fasinjoji miliyan biyar ne ke amfani da filin jirgin saman da ke abuja a shekara duk da haka filin jirgin ya kwashi shekaru 34 ba a yi wa hanyoyinsa gyara ba za a kashe kuɗi naira biliyan biyar da ɗigo takwas ne a wajen gyaran madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya